ashirin da biyu ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan agust shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asfari mulbatar fi tafaddi lissaharatul ashrar na ashekul allama wahidu abdulsalam bali allah ya saka mushi da alheri wannan littafi ne da ke yaƙar bokaye kai tsaye ainihin wato da takobin alkur'ani da sunna wannan muna ƙarƙashin alfaslun rabe wato gaba ta hudu ta wannan littafi a inda malam ya kira ta da kaifa yuhabbir sahiru jinniyan yaya ne boka ike iya gayyato aljanin da ike so ya mishi aiki yanzu ba ana magana ne dangane da yadda boka ke mallakar aljani ba a'a yanzu ya mallaka yana da aljanin in zai kira aljanin yaya yake ainihin kiran shi kamar yadda yanzu kana da ɗa kana son za ka tura ɗan gona amma bayi nan wata hanya kake bi kake nemo shi ya kake kiran shi to yanzu boka ya mallaki aljanu amma sun tafi harkokinsu an kawo boka aikin ya kashe wani ko ya asiri ya raba wani da wance ko ya asiri ya kori wani daga gari ko ya asiri ya sa wani ya kasa saduwa da matashi? ko ya asiri a kurumtar da wani ko a makantar da wani ko hadda wani ta watse ko wani ya tsiyace ko wani ya zama mai hannun tsiya duk abin da ya taba ba zai albarka ba yaya ainihin boka zai ya kira wannan aljanin shine ka ji malam ya fara maka bayani ainihin har zuwa kafin lokaci ya kure mana ya ce ka sani da cewa zumuncin da ke tsakanin boka da ainihin wato aljani ya kasu kashi biyu akwai aljani babban shaidani wannan shi ne boka yake bi ya samu zumunci da shi tun farko wadda babu yadda za a yi boka ya samu zumunci da wannan babban aljani wannan babban shaidani sai ya yi wani abu na kafirci kamar ya rubuta alkur'ani da jinin haila kamar ya mai da alkur'ani matsayin silifa ya taka izo sittin izo talatin talatin ya shiga ban ɗaki yana kirari ga manya-manyan aljanu kamar ya sadu da uwar shi kamar ya rubuta alkur'ani a birkice duk abin da dai zai yi wanda zai samu zumuncin nan da aljani, lallai sai ya zama mafi karanci fasikanci mafi girma kuma to Allah ya kiyaye saboda haka a takaice in doka ya samu zumunci da wannan babban aljani shi babban aljani shi kuma sai hada wannan boka da ƙananan aljanu waɗannan ƙanana za su rinka wa wannan boka hidima ne akan tilas domin kura ce da shan bugu garbi da karɓar kuɗi manyan su za a rinka yanka, ana zuban musu da kyaututtuka ana ba su abubuwan alheri suna jin daɗi su manyan shaidanin aljanu sai su ta ƙaramin ya tafi wa boka aiki to shi ƙaramin sai ya zama bawan bawan mai gidan shi bai bashi ba kuma boka bai bashi ba to shi kenan tun da haka ne ko dai ya taurin kai ya ƙi abin da aka sa shi a bashi wuyar duniya ya ƙi to dole a rabu da shi a turo wani ko kuma ya daure ya tafi yana wa boka hidima yana wa boka hidima boka ba zai ba shi komai ba mai gidan shi ba zai ba shi sallama ba to sai ya rinka cutar da bokan wajen yana razana bokan wajen bacci yana ainihin wa da matan bokan ciki ƴaƴan bokan an haife su wannan da makalallen ido wannan da shagidaddan kunne wannan da murɗaɗɗiyar ƙeya haka dai munanan halittu sai ka gani jaraba da bala'i iri iri sai su ta samun bokaye to muna cikin wannan karatu ne sai ainihin lokaci ya ƙure mana don haka sai muka ce malam sai yace ولذلك نجد العلاقة بين الساهر والجني المسخر لخدمته علاقة كره وبغض don haka muke samun alaƙa zumuncin da ke tsakanin boka da aljanin da ike mishi aiki to alaƙa ce ta dole kuma alaƙa ce ta ƙiyayya ina fatan mun gane an gane aljinniyul musakhar ko aljanin da yake mishi hidima shi yaron da aka sa yaron aljini wa min huna malam yace to daga nan ne najidu anna hadha al-jinniyya kaseeran ma yu'dhi sahira fi muke samun so da dama shi ainihin wato wannan aljani yana cutar da wannan boka game da iyalin shi sai rinka cutar da iyalan bokan